إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما to an ce wato ya mutum wanda ke so ya bi ya riki sabil ko hanyar kware zuwa aljanna don ya samu abin don ya samu sakamako mai kyawu amma kuma kada ka ce kai adda ikon bin sai Allah ya so ka roki Allah ya baka ikon bin wa ma sha'una ba ku iya so illa an yasha Allah sai in Allah ya so ku bi inna Allah kana aliman lalle ubangiji ya zama masani ga halittar shi hakiman ko mai hikima fi fi'ili ga aikin sa Allah ka shiryar da mu amin ci gaba yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله yana shigar da wanda yake so cikin rahama shi ya sa a cikin aljanna shi wa humul mu'minu sune mu'minai wa amma masu zalunci a addalahum azaban ya musu tattalin wata azaba aliman mai tsanani mulima wa humul kafirun sune kafirai Allah sauƙaƙe to سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا to bismillahir rahmanir rahim yoyin ikon Allah ke nunawa ta'ala fi duniya cikin duniya ga bismillahir rahmanir rahim ana son karatun ta juma'a duka wal mursalatu urfa Allah ya yi rantsuwa da iskoki waɗanda yake ana ana sako su kamar tsagiya tsagiyar dawaki wanda yake wannan bin wani ai Lahu bir ya Allah ya yi rantsuwa da wannan iskoki ko iska muta tabi'a domin iskoki a shedanu ko wannan iska dai wata iska wanda yake wani mai bin wani kamar abin nan gezar doki ya tulu baluhu ba'ala sashe na bin sashe wa ya riyahur rama sune iska don na rahama wa nasbuhu alal hali wal mursalatu urfa wa fal asifati asfa kuma Allah ya rantsuwa da iskoki masu tsanani masu tashi da ƙarhi asfan wato da tashi da tsanani an riyahu shadida wa hiya riyahul azabi shine iskoki na azaba tahubbu bi shidda suna tashi da tsanani bil azabi al kufari su tashi da tsanani akan kafirai Allah ya rantsuwa da su والناشرات والناشرات ناشرا كما الله يا رنسوا da abin iskoki waɗanda yake suna watsawa alheri ruwan sama arriya tanshurul matar wal khair suna watsawar ruwan sama da alheri فالفارقات فرقا كما الله أيضا سواد أبين الملائكة ما سربا وكدا آيوين الله ayoyinsa kenan waɗanda yake suna rarrabewa tsakanin halal da haram ay ayatul qur'ani ayoyin qur'ani waɗanda yake suna rarrabewa bainal tufarriqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram kuma suna bayyana wa halal suna bayyana wa haram kudi bai da waɗannan taura suke falmulqiyat zikra kuma Allah ya rantsuwa da mala'iku waɗanda yake suna aiko suna jehawar abin nan wahayi zuwa ga annabawa ayatun zulbil wa tanzul bil wahayi suna sauka da wahayi ilan anbiya zuwa ga annabawa rusul da manzanni yulquna al wahaya ila al su ko manzanni suna jefawa wahayi zuwa ga al'ummomi uzura nuzura to abinda a cikin ayoyin nan ko abinda a cikin wahayin nan wato uzuran ko dai ya zan uzuri li'ajali izalati izaril khalqi domin in an karantar da mutum ya ƙi ranar lahira bai da ikon ya ce ai ni ba faɗa min ba kun gane ko wato rusulan mubashirin mun zai wato manzanni masu abin da bushara ko masu gargadi li Allah ya kun lin nas Allah hujjatun ba da rusul domin ranar lahira in mutum bayan an karantar da shi nan duniya ya ƙi to ranar lahira in ai masa azaba bai da uzuri bai da ikon ya ce ya Allah dan me baka sa ni kaza ba ko baka faɗa min in yi ba Ah, lokacin da nake duniya aw nuzara ko kuma wato abin da masu gargadi li ajali takhwif dan tsoratarwa lil mubtili daga masu banna wa qur'a eh, bilan mizali eh, uzran uzran aw nuzra ko uzran aw nuzra إنما توعدون إنما توعدون لواقع wato Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa da mun ka ambata waɗanda yake wato kana iya amfani da su amma ba ka iya ganin su domin iskoki eh, masu abin nan eh, zakuwa wani bayan wani kana iya amfani da shi kana gani abin nan ba ka iya ganin su amma kana iya taba shi sannan da iskoki masu tsanani ana taba su a ji musibar su amma ba iya ganin su haka nan iskoki masu kawo ruwa sai dai ka ga ruwa amma su ka ganin su kuma kana ganin suna da ƙarya suna kare itace mala'iku kana ganin ayyukansu amma su ba ka ganin su kun gane ko sannan da annaba masu kawo abin nan wahayi zuwa ga mutane su ana ganin su sannan ana ja aikin su inna ma tu aduna lawaqi lalle Allah ya rantsuwa da waɗannan ya ce abin da ake muku wa'adi na cewa akwai tashin kiyama kuma akwai azaba akwai bada lada lawaqi mai aukuwa ne ka'inun la mahala mai zamowa ne babu shakka to ci gaba فإذا النجوم طمست يوشا تكي أوكوا فإذا النجوم طمست لا ند تورالي أنك شافي هزكنس وإذا السماء فرجت كما لوكا تشند سبا إتا كما أنك تتصاجي إتا ملائكونا سوكا وإذا الجبال نصفت لوكا تشند أبنا دوار أوسو كما أنك أنك نكيسو سنك futtitar wasu yira an ka daddake su an ka ɗora tahiya da su kamar rairayi wato an ka كما لو كتشن an ka tsare su, أنك wakati أبنا don su سوء لوقت شهاد دوس بعد شهادة على an دوس أنوا النباوة أبنا hisabi sannan za a wa mutane to lokacin da an ka zaunar da su kun yi da manzanci kun faɗa musu abin da mun ka ce ce eh ita gaba. لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت وأنا wannan رانا قيامة an jinkirta ta amma don wani irin yini mai nauyi don haka an ka jinkirta ta ko kuma li ayyamin yawmin azimin ujjilati rusul don abu mai tsani an ka jinkirta da manzanni don ba da shaidu akan al'ummomin su bi tabligi na casun i da manzanci liyawmil annabawa za su ba da shaida akan mutanen su liyawmil fasl don ranar hukunci bayan halka tsakanin talikai wa yuhadu minhu jawabu idza ai waqa al fasl bayan al khalaqi wannan lokaci wato hukunci tsakanin talikai zai auku kazalika وما أدريك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل me ya sanar da kai ranar da ake yin hukuncin nan wannan tahwilul lishani kamar ana tsoratar da mutum kada fa ka tafi wajen hukuncin nan a iske ka karkace kun gane nan ka duniya yan kai ka kotu kana iya ƙarya amma can ba ta ƙaryatuwa wa wailu yawma wailu yawma idhin lil mukazzibin bone ya tabbata a ran nan ga masu ƙaryatawa manzanni ga masu ƙaryatawa annabawa masu kawo musu wa'azi hadha wa'idul lahum kyacewa ne gare su alam nuhliki al to Allah ce alam nuhliki al shin ba mu halakar da mutanen farko ba kakannin ku suna ina yayi sun kai da sun ka tafi to kuma za ku ku yi shiri ثم نتبعهم الآخرين سنة مبير مسو دانا قرشي من من كذبوا قولا سنك قريتا كاكو فاري مكة فنولكم مهلكا كما يدى منك هلكا نفر كوكا نمك هلكا yanzu. kazanin kana su alubil mujjirmin. kamar yadda mun ka aikata ga masu karyatawa manzani haka muke aikata ga dun masu laifin ko min ajarama fimayessaka milu wato kenan ba waɗannan karyata annabawa ba dun mai kokarin yahana addini haka muke da wa dashi. يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين بني أتبت على النانغ ما سقال يتاوى النباوة ألم نخلق ألم نخلقكم dan me mutum ke tunanin hanawar addini Allah ya ce alam na ba mu halitta ku ba min ma'in daga ruwa wulakantacce ruwan maniyi wanda yake in mutum ya taba masa ya wanke فجعلناه في قرير مكين mun ka ɗauki ruwan nan walakantacce mun ka sanya shi cikin wurin tabbata makinin wanda yake a tsararre ai harizin tsararre wa huwar rai cikin mahaifa inda an ka tsare shi to ila qadarin ma'lum zuwa ga dan wani lokaci sananne wa huwa waqtul wilada shine daga shiga shi cikin mahaifa kamin a haife shi na'am فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا على ذلك من كسامو إيكو غيون ونا أبو فنعم القادرون ما دلمو ما سيكو ين هكذا ويل يومئذ للمكذبين وان يا تبت على أن ننقى ما سقريتها ومن ظني ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا شنب مسنيك أسا wadda yake mai tarawa kasusuwan kuba eh? ahya'an wa amwata ba mu sa ƙasa mai tarawar abin nan komi ba tara rayayyu akan banta wa amwata da matattu shi fadan ya cikin cikin ta waɗannan na sama gari waɗannan kuma sun mutu ana turbudewa ba mu yi haka nan ba وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي كون بمسنية دوات ومنية منية ما سكه كسابة cikinta shamikhatin waɗanda an maɗaukaka jibalan murtafi'atin duwatsu maɗaukaka wa asqaina kuma an furata kun ba mu shayar da ku ruwa mai daɗin haɗiya ba azaba mai daɗi ba mu yi muku haka ba wailun يومئذ للمكذبين وان ya tabbata a ran na ran tashin kiyama ga masu karyatawa wa yuqalu lil mukazzibina yawm al qiyamah sannan a ce ma masu karyatawa kuma ranar kiyama in taliku in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibun a ce musu ku tafi zuwa ga abin da kun ka zan kuna karyatawa na azaba ba ku ne ke cewa babu tashin kiyama babu wuta ba to ku tai ku ganta ku tai ku shiga in انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا ba inuwar daɗi ba zai salati shu'ab wanda yake mai abin nan resuna wajen uku wa huwa dukhanu jahannam shine abin nan hayakin jahannama idan tafa in ya daukaka iftaraka salasa firqin sai ya kasu kashi uku li izmati don girman dalilin la dalilin ولا يغني من اللهب ba wai yana da inuwa ce ya tsare mutane daga zafi ba kun gane ko min zalika min min hada zalika lawan ba mai inuwa bane wanda zai tsare mutane daga zafin wannan yini wala yughni min Allah sannan kuma bai tun kudewa komi daga abin nan yula wuta wanda ke samun mutane إنها ترمي بشرر كالقصر إنها واتو إتا وتر ترمي بشرر تنا جيفا huwa ma ta tsayar min ne abin da ke abin shira da gareta ya tarotsi da gareta ko da ta jeho kamar babban gida ne min albina ya katon gida na gidan shi fi azmin ga girman shi warta fa'ida haka shi sai ka ta kamar an dan jeho gida gaba dai na wuta ka annahu ka annahu jimalatun suf ka annahu jimalatun suf lokacin da ake jeho shi kamar raƙuma manya manya sufur waɗanda a jajaye domin wuta wuta ce jawo take hitowa fi hayati asifar su wa launi hada launin su wa bil hadith shirarun nari aswar ga wani hadisi tantsatsin wutan nan baki ne kalƙairi ƙairi wato abin nan gawayi wal arabu tusammi sawad al ibli sufran wato raqum majajaye ana yi musu suna bakake li shawbi ha bi subratin domin abin nan gar an launin su yana garwaya da da baki faƙila sufurin fil aya ga cikin aya an ka ce sufur wato ana nuhin bakake bai ma'ana su da bakake lima zikir don abin da an ka ambata wakila la ba haka ba wa shirar jam'u shiraratin wal qairu al qar wato kenan tatsitsi wato abin nan na wuta kawai wailun yawma idin wailun yawma idin lil mukazzibin kun san qar ko wato wannan eh, tabannan na na abin nan na eh na kwalta mai eh, kama wuta shi ne ƙar kuma shi ne ƙair wailin yawon idil lil mukazzibin bone ya tabbatar nan ga masu ƙaryatawa hadha yawm hadha yawm la yanbiqun hadha yawm la wannan yini ne wanda yake ba su iya magana ciki la na fi bi shay ba su iya magana cikin mutane sun shiga fi ba alil mawaqif ga wasu rairai fa inna yawmal qiyama yawmun tawilun ranar qiyama wato mai tsawo ne yini ne mai tsawo zumuwa ta shina da wuraren zama wa mawaki ta shina da lokuta yantiquna fi waqtin a wani lokaci suna iya magana wala yantiquna fi waqtin cikin wani lokaci ba su iya magana wali zalika warada al-amran don haka wato ya to cikin qur'ani na wani wuri suna magana wani wuri ba su magana fil qur'anil karim fa fi ba'liha yahtasimu wani lokaci ma jayayya suke yi kai ka samu yin haka na ce ani ba sa ku ba wai ta takallamuna su dora magana fi ba'liha ga sashe ko yuhtamu ala abwa suna magana a rihe bakuna fala yin da ba su magana jikan kannan su su yi magana ya tso da hannuwansu da abin na fata jikin su dora magana to ci gaba هذا يوم لا ينطقون شين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم في الأذر باع باع باع ما سئلني أتدمي كن كي فيعتذرون بل ليسوا كاو أذري باع كوتا بيسوا أذري Mun gairi ta anhu ko ba a tambaya su wa huwa dakhilun fi hizin nafi wato ba a tambaya su la izna fala itidar ba a ce abin in sun ce suna son su kawo uzuri ba a karba ba za a umarce su kuma su kawo ba wailu yawma idin wailu yawma idin lil mukazzibin gona ya tabbata a ranar nan ga masu karyatawa هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل وانا شيني لا دا اكي يوم حكونتي جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة من تاراكو ياكو ما سوك ألي تاوى دا قولنا الأمة مسلمي والأول نقود نفركو قبلكم وانا سنك sun ka ƙaryata manzanni gabanin ku wato hasabuna wato azabuna jami'a za a yi muku isabi gaba ɗaya كان لكم كيد فكيدون to abin nan wato Allah ya ce ko kuma annabi in kan lakun kaidun hakidu in kuna da wata mugunya dibara da wanda kuke yi don ku kashe ni ko ku yi min wani abu ku yi <laughs> kun gane hmm. eh, ku ta ku yi ta shawara don a kashe ni <laughs> wailu Waɗu iya ma idilin mukazibin? Waiɗi ba wanda ya tabbata ranar nan ga masu karyatawa. Fira soje sun dakata eh, abin a hawa um, wata abin a biyu. Ina motaƙi na fi fi daɗin wanyon. In na fi daɗin to su akwai ji an haɗi mu yaba uke nan, eh. to na kwarai fa. innal waɗanda yake masu tsoron Allah fi dilalin suna cikin inuwoyi na itace masu daɗi iz la shamsa yuzallu min kharriha babu wani rana wadda za a nemi a tsare wato eh, inuwoyi na jin daɗi masu iska masu ah, ko fi dilalin wa uyun kuma da mare mare masu kuka min ma'ina ruwa to wa وفواكه مما يشتهون وفواكه da itacen marmari mai mata huna ga abin da suke shawa fihi ilamun bi annal ma'akil ciki akwai eh, cewa abubuwan ci da abin shafir jannati bi hasabi shawatin ko wani abin da yake shawa duk gashi nan bi khilafi duniya banda duniya ko bi hasabi ma yujad ma yajidu nasu nan duniya ko wani ko wani lokaci akwai itace na wannan lokaci kawai fil ga mahirin jaya wa yuqalu sanna a ce ma aljanna كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أتي مسو كلوا واشربوا كتي كشا هنيئا كنا ما سجن دادي بما كنتم تعملون دان أبين كن كذن كنا أي كتاوى نبيهم أمرنا الله إن إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي wato haka da ya muke saka mu masu kyautata masu yin ayyuka kamar yadda Allah ya ce kuma sun yi don Allah ba don riya ba haka muke saka musu ويل zilin للمكذبين wani ya tabbata a ran nan ga lil mukazzibin ga masu karyatawa كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أنا أتي musu kulu وتمتعوا كتي كما كجدادي kun gane ku amana nan duniya kenan yanzu ku kahiran da kun ka kiyarda ku ci ku ji daɗi kalilan ɗan lokaci kaɗan mina zamani wa gayatu ilma wata iya kashe wata ɗan kwanukan mutum wa fi hadha tahdidu lahum ga wannan akwai tsoratarwa ku ci in na ku dai kuna nan masu laifi saboda haka iyaka ka cika yi bacci dai ba wani jin daɗi wailu yawma mai wailu yawma idin lil mukazzibin wannan ya tabbata a ran nan lil mukazzibin ga masu ƙaryatawa وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا yi كتير مسكوا يركوا يكوا يسلى لا يركعون باصين صلى لا يسلون باصين صلى ويل يومئذ للمكذبين wani ya tabbata a ran nan ga masu karyatawa bai ma umir karyatawa abinda an ka umarce su da shi wani ko an ka su sun kai sun kai sun kai ko bi ayi hadisi bi ayi hadisin ba'dahu shin wannan ƙur'ani wanda ya tsaro haka wanda ya taho da hukunce eh, hukunce masu hikima haka in ba bi shi ba fa bi ayi hadithin ba da wani hira ba in ba qur'ani ba yuminu suke imani wace hira za su bi ay la yumkinu eh, ko ay la yumkinu imanuhum bi ghairihi bai yiwa kenan su yi imani da wani min kutubillahi na littafa Allah ba ta kadhibihim bi ba sun karita qur'ani lishtimalihi ala al-ijaz kamar mutum ya ga qur'ani ya ya tara komi ya tara abin da ai injili ya tara abin tauran at-taurat ka kiyarda da shi sannan ka komo ga waɗancan tatsuniyoyi <laughs> eh to alladhi lam yashtamil alaihi gairu wanda yake babu wani abu illa kawai eh, surutun banza mina ku saurari ma yadda suke bada fatawoyi cikin cikin rediyo eh, eh, wato sai ta surutu baka san me suke nuhi. ba shi ma mai fadar bai san abin da yake faɗa ba ijtimaluhu ala alhujaj hujaj shi qur'ani ya tattara akan hujjoji bayyanannu wal ma'anil sharifa da ma'anoni waɗanda yake madaukaka wala annahu musaddaq musaddiqun lil kutubil karima kuma ya gaskata littafan kwarai nasu wadanda gabata muwafiqun la ya daidai da sufi usulul dini ga sallayan addini amma suka bari sannan kuma nasun sun ka da shi sun kato suna shirme kawai fa zama min takdhibi bihi takdhibu ghairi saboda ka duk wanda ya kare ta qur'ani ya kare ta saura duka min kutubi na littafai li'anna ma fi ghairihi mawjudun fi duk abinda a cikin wani littafi wanda ba shi ba akwai shi ciki fala yumkinu al-iman bi ghairihi ma at-takdhibi kudi ba abin nan wasu tashi waye abin nan za su na haji abin nan Palestine in an ce musu idan yake cikin littafin ku idan hajji da yake cikin littafin ku babu abin nan kun sai an sun tace su suke yi sai su rike iccen abin nan kabar dabino suna yawo cikin hanya in ka ce me kuke yi ina kuka ga wannan ba wanda ya san abin da yake kamar za su yi addu'a su cire hulla akan ni Da akwai wata yakun da ya gajera ya gutuwa su ba su cirewa in ka ce don na kun ka samu wata hujja ba mai baka ansa to ga wani mine ne to wannan sura ana ce mata surar babban labari to hiya arba'una aya aya arba'in ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayani ithbati anna risalata wal qur'ana haqqun bayanin cewa manzanci na annabawa gaskiya ne qur'ani gaskiya ne wa anna allaha ba'atha muhammadun kuma allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wasallam li yuballighahu lin nas don ya ida manzancin nan zuwa ga mutane wal istidlal bil masu ala al maqul sannan kullum ana faɗin abinda kuke iya gani ko ku taɓa don ku gane wanda hankali ke iya kai gare shi bismillahir rahmanir rahim ina bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun menene suke tambaye juna yas'alu ba'al quraishin ba'alan wace shi mene menene ya taho da shi suna abin tambaye juna anin naba'il anin naba'il azim suna tambaya daga babban wani babban labari mai girma bayanun lidhalika shay wannan bayani ne ga wancan abu wanda suke tambaye juna gare shi wal istifhamu litarhiyan an tambaya don a girmama abin wa huwa ma jaa bihi nabi shine abin da annabi ya zo da shi na qur'ani al mustamilu ala al islam wanda yake ya tattara ga musulunci wa mahtawa alai da abin da musulunci ya tattara kansa domin suna mamaki yaya an kai menene wannan shin الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه wato labari wanda yake su suna saba ma juna a kansu almu'minuna yuthbituna mu'minai suna tabbatar da shi wal kafiruna yunkiruna kafirai suna cewa su ba su yarda ba suna musun shi كلا كلا سيعلمون كلا أأها سأي موسى سأوا سيعلم ذا سما يهل بي أبين دكي سوكا غري سو على إنكارين كمسون سوى دكي مسون ثم كلا ثم كلا سيعلمون sannan kuma a'aha sai alamu za su sani takidu ko waji abihi bi summa an ce summa sannan kuma a'a lil'izani bi anna alwa'id sani don a bayyana cewa kecewa ta biyu ashaddu min al-awwal ta tsanani za su sani na baya ya za su sani na farko summa aw ma'a ta'ala sannan Allah ya ishara ila al-qudrati na ikon sa ga tashin kiyama ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا شن بمسنيك أساشين هدا والجبال أوتادا والجبال أوتادا كما بمسان يدوا أتسو أبنا كما تراكو ما kasa ba. kamar yadda abin nan tanti yana bukatar abin nan turaku waɗanda ke kakahe shi to وخلقناكم أزواجا kuma shin ba mu halitta ku abin nan maza da mata ba وجعلنا نومكم سباتا ba mu sanya baccin ku hutawa gare ku ba ga jikin kunnan ku ka ta kayo aiki ka to ka fadi kai ta bacci kamin a jima kuma ka tashi da nishadi وجعلنا الليل لباسا kuma ba mu sanya muku dare zan kamar tufa ba lokacin da za ku je dadin hutawa وجعلنا kuma ba mu sanya rana lokacin da kuke neman abinci ba waqatan lil ma'ash وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا kun mun ka haka mun ka gina akan ku saba'an wato sammai bakwai shidadan waɗanda yake masu tsanani masu ƙarfi jam'u shadida ai ƙawiyya masu ƙarfi mu kuma ku bai yadda sama take tsaye ba tsoron komi wala yusiru fiha mururu zamani wa zamani bai sa ta kece ko wani abu ya nemi gyara to waja'alna waja'alna sirajan haja mun ka sanya wata irin fitila haja mai tsananin haske ciki munira mai haske ko waqada mai huruwa ya'ani ashamsu rana gatan kullun hmm. wa anzalna نزلنا من المعصرات ماء سجاجا وأنزلنا منك سوكر دقا روا أبينا مؤسر دقا جراجزي أسألين أبينا mu'usir yarinya in ta balaga ta isa haihuwa wato kamar an kasa girgizai haka domin girgije in ya cika da ruwa ya zan kamar abin na yarinya wadda ta cika mun ka daga girgizai ma an sajja ruwa wanda yake mai bubbuga da yawa sababa mai yawan zuba to ci gaba linukhrij bihi don mu hidda kwaya da ruwan nan wa nabatan kuma da tsiri ganye gashi nan sannan ga kwaya wadda za ku yi amfani wajen nati da gonaki alfafan waɗanda yake masu yawan itace multafa jam'u lafiyun kasharihun wa ashra'u wato kenan masu abin ganye wani akan wani إن يوم الفصل كان ميقاتا tun da muka jawo hankalinku ga waɗannan abubuwa kun san muna da iko inna yawmal fasl lalle ranar hukunci tsakanin talikai kana miqata ta zan wadda an ka iyakance lokacin ta in ya zo ba makawa ai li thawabi wal iqabi abin nan don a bayyana wa wanda ya samu lada da wanda ya samu azaba Allah ya tsare mu daga azaba amin yawma ينفخ في ranar فتاتون za يوم ينفخ في الصور لا نتزا أيجي أمبوسا تكين كفو أي القرن بدلكم min yamil fasli aw bayanun lahu wa nafi wa israfil wato za a sa mala'iki ana ce mai israfil shi busa in ya busa duk wanda a cikin ƙasa sai ya hito ya tashi abin nan fatatuna ku sai ku zo min kuburikum daga kabrukan ku ilmaki zuwa ga wurin da ake neman ku tsaya afwajan jama'a jama'a jama'a jama'atu mukhtalifa mutane nau'i nau'i daga cikin ƙasa wa futihat as-sama wa futihat as-sama fa kanat abwaba wa futihat as-sama a da sama ko kuma futihat a bubbude ta wato kenan ba lokaci guda ba wa kana wa kanat abwaba sai ta zan kohofi daban-daban za ta abwabin ita sama ta zama kohofi وسيرة الجبال وسيرة الجبال فكانت سرابا وسيرة الجبال سنة أتهير دواتو أي ذهب بها أتهيد سوء am amakin ha daga wuraren da su fa kana saraba sai sun kamar abin nan kamar kura kura mithluhu fi khiffati sayriya wa kamar kura wajen su إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للي جهنم تازن أبين بجي وراسدة أو مرصدة كوكو أن بجي مسئتا للطاغين مآبا للطاغين مآبا sannan kuma ita wutan إتا ita ce makoma ga ما da masu tsaurin kai kafirai wala ta jawazu na wato marja Allah ita ta zama koma gare su fayar kuluna su shige ta Allah tsare mu amin labithina fiha ahqaba labithina fiha suna masu zama ciki a haƙaban shekaru ba iyaka dukuran zamuna la nihayata laha jam'u hikibin bilami awwali wato zamunna to Allah tsare la yazuquna fiha bardan wala sharaba la na fiya bardan cikin lokacin da suke cikin wutan nan cikin waɗannan lokuta ba su ɗanɗana wani sanyi babu bacci fa innahum la yazuquna ba su ɗanɗana sanyi nan ba su ɗanɗana bacci wa bardu sharabi ko kuma sanyi babu abin babu abin nan na na na na condition da na ruwa ko wa bardu rihi kuma babu sanyi iska wa kullu bardin lahu raha kuma duk sanyi wanda yake akwai huta gare shi la yazquna ba su dantana shi tilkal ahqab cikin waɗannan lokuta fi nari cikin wuta wa mazam harira amma tsananin sanyi wa huwa bardun yata'azzawna bi wani tsananin sanyi ne wanda yake suna cutuwa da shi fala yanfa'un bai amfanin su falahum minhu min al'azabi man lahu alam bi za a sako musu irin sa wanda yake Allah shi ya san yadda yake gare su wala sharaban kuma ba su da wani abin sha ma yushrabu talazun don jin daɗi ko da yake suna cin wannan ruwan zafi waɗanda za a ba su hamim illa hamim illa hamim wa ana ba su ruwan zafi mai tsanani gayatul harara wanda ka iya ka tsananin zafi waga saƙa sannan kuma da ruwa da jini da ruwan kurji mai ja ga zafi shi za su ɗanɗana fa innahu hu za su ɗanɗane shi juzu bi zalika an yi musu sakamako da wannan dan mi jaza'u an yi musu sakamako da wannan sakamako wanda ya dace da aikin su ay muwafiqan wanda ya dace li amalihim ga aikin su fala zamba adam min alkul babu zunubi wanda ya girma bisa ga kafirci wala azaba adam min annar kun babu azaba wanda ta girma bisa ga wuta إنهم كانوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا سوسن زما باس فاتر حسابي با باس دم مانا أبو حسابي نقرأ لين كارهم من باس سنا موسون إن أم متشيكين باب ونتاشي تو إن هذا سويتنا زا ذا حسابي إن هذا سويتنا نن سويون أيكم قري وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كما سنك قرية قرآني wato abin nan da kusan ka karyata ayoyinmu kizzaban karyatawa ta kaziban karyatawa ta sosai wa kulla shay wa kulla shay'in afainahu kitaba ba su sani ba wa kulla shay min al'amal ko min ayyuka ahsaynahu mun lisafe shi ay labanna mun tsare shi kitaban rubuce ay kutiba fil an rubuta cikin lauhul mahfuz linujazi alaihi mu dan mu yi sakamako ga wannan aiki wa min zalika takdhibuhum bil qur'an cikin abinda mun ka rubuta za mu yi musu kamo da shi karyatawa da sun ka qur'ani fa zuqu فذوقوا فلن نزيدكم illa azaba. sai a ce musu ku ɗanɗana fayu lahum a ce musu lahira inda ku la azabi alai lokacin da azaba za ta dan auku a kansu a ce ku ɗanɗani sakamakon aikin ku falan kuma ila azaba mu ƙara muku komai sai ƙarin azaba ba mu sassautawa ko kaɗan ci gaba inna na mafara kuma bayan an faɗi waɗannan muyagu na ƙwarai fa wato waɗanda yake masu tsoron Allah waɗanda sun kabi abin da an ka ce suna da wuraren samun babban rabo makanu fauzin suna da wurin samun babban rabo fil jannati cikin aljanna hada'iqa wa anaba suna da gonaki wa anaban da inabobi wakawa iba sannan da mata waɗanda yake masu cikakken eh, mama ta sadai sadayuhunna wanda yake mamansu ya cika yan kabin a taraban kuma waɗanda yake shekarunsu iri guda ne ba wannan tsohuwa wannan tsaka wannan abin nan ba alasinin wahidin bisa ga shekaru guda jam'u tirbin kun gane ko a taraba waɗanda yake masu son abin nan masu son mazansu wa kasan diha kasan nan da eh, gidaunin giya waɗanda yake ku da giya hamran mali a giya wadda a cikakke wadda ta cika wuraren ta ha wa fil kitali cikin suratul kitali wa an haram min khamrin lazzatin lisharibin to ci gaba لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا cikin aljanna lokacin da suke suke shan giyan nan ba su jin mugunyan magana wa gairi amin al na halaye lagawa ba su jin lagawa wata mugunyan magana ta ƙarya ba ta ilimin alƙawli wala kizzaban ko ƙaryata wa juna ba ƙaryata wa juna bi khilafi ma ya kaufi duniya wannan ya sa abin da ke aukuwa cikin duniya inda shurbil khamri domin sai su yi ta zagin juna جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك wannan sakamako ne daga wajen ubangijinka don abin da sun saurari abin da Allah ya ce musu sun yarda da shi a ɗa'an hisaba kyauta wadda yake babu mali safi kathira mai yawa min ƙaulihim a ɗani fa asabani wato ya bani har ya hana min lisahi ai a kasara hatta qultu hasbina ko ko nace ya isa to ci gaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وبنجزن سمي دك أسا وما بينهما كما وبنجزن أبين دا تسكانين سمي دك أسا وان دك ياسف أنت دا رحمة ai kazalika la yamlikuna su talikai ba su mallakar khitaban magana gare shi ranna ai la yaqdiru la ahadun ba mai iyawa an yukhadibahu shi hushuwa Allah magana khawfan minhu don tsoron shi to ci gaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu khaffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala to ya mai kuma ruhu ka ambaci ranar da mala'ika abin nan jibrilu ke tsayuwa au jundullahi ko kuma sojojin Allah su tsayu wal mala'ikatu sanan da mala'iku safan su tsayu safu wato safu safu la ya takallamuna talikai a wannan yini ba su yin magana illa ma azai rahman sai wanda Allah mai rahama ya yi masa izini ga magana wa qala qawlan sawaban kuma in zai magana sai magana mai kyawu minal mu'minina wal mala'ika fa an yashfa'u liman liman irtala kamar in ana son wani ya ceci wani ana ce kai ceci wancan ba mai ikon ya ce ina son in ceci babana ko ina ceci ɗana ko magana ba iyawa ko ya ga kuma an yarda abin da bai iyawa sai an sai an yi mai magana an ceci ceci wannan kun gane ana roƙon ceto daga Allah sannan shi bayar da ita ta hannun wani wanda ya yarda da shi in wanda za a ceton shi ko mumini ne kun gane to ci gaba ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا to zalika al-yawmul haq wannan shine yini wanda a gaskiya wato abin asabi tabbatacce mai tabbatar a kuwa shi wa huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama wa man sha ta hada ila rabbihi ma abadu wanda ya so shi likima koma ga ubangijinsa marjan shi likima koma ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah bi ta'ati shine shi bi abin da yace li yaslama min amin al azabi shi don shi tsira daga azaba a wannan yini inna anzarnakum inna anzarnakum azaban qariban يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا inna anzarnakum ya ku mutane mun yi muku gargadin azaban qariban azaba wanda yake ba nesa take ba tana nan kusa shine azabar ranar ƙiyama al'ati mai zakwa wa kullu atin qarim duk abinda anka ce yana zuwa to kusa yake yau mai yanzu mar'u ranar da mutum ke dibi ko wani mutum shi dibi ma kaddama da ya dafa abinda hannayensu sun ka gabatar na alheri ko sharri wa yaqulu kafiru amma wanda ya zan kafiri daga ciki sai ya ce ya laitani kuntu turaba da dai kace ni na zan turbaya ba halitta ni mutum ba da ya yi min dadi yani fala u'azabu an zan turbaya ba za a yi min azaba ba yaqulu zalika zai faɗi haka nan inda ma yaqulu Allah ta'ala lil bahaim lokacin da Allah ke ce ma dabbobi ba da likita sasi min ba da hali ba su dabbobi duk wadda ta shuri wata ko ta yi tune ta ko ta yi mata wani abu ko ta ture ta ta canye abinci ita dai duk sai an rama musu sai an tayar da su an yi musu hukunci abin nan kiyama bayan an gama yi musu hukunci a ce to ku zan turbaya duk su zan turbaya don wato a wannan lokaci kafiri wanda yake cikin azaba ya ce da ni ma cikin dabbobi an kai ni da ya min daɗi kun gane ko wa amal jinnu suma aljannu qala uh, qala umar ibn abdul aziz to aljannu fa umar ibn abdul aziz ya ce da mujahid wa gairihima mu'min aljinni hawla aljanna su uh, abin nan wadan sun kai imani daga cikin aljannu suna zama gefen aljanna wala sufiya amma ba za su zauna cikin aljanna ba wa qala abu zinad amma abu zinad ya ce ya ya'uduna turaba za su zama turbaya zai alaihi akasaruna amma abinda mahi yawa malamai suke kan shi annahum mukallafuna musabuna an ana aza musu aiki kuma ana ana kamar yadda an ka faɗa cikin suratul abin nan suratul jinni wa kuma ne musu azaba wal mu'minu yadkhulu janna wanda amumini daga cikin su zai shiga aljanna wal kafir wanda akafiri daga cikin su yadkhulu shiga wuta kamar bani adam ku zamo dabbobi ne baka iya larabci ba eh? shi ma abin nan mai hisgar ran kafiri ke yi fa yablugu biha gayatul maddi kai iyakar ja wa qala ibn mas'ud inna malakal maut wa awanahu mala'ikin mutuwa da shi da mataimakansa yanzu una ruhal kafir suna ɗebe ran kafiri kama yanzu usafudul kathiru a kathiru sha'ab min su kamar asa wato abin nan arfe wato mai gashi mai abin nan mm, cikin yan yayi gashi wanda yake mai ruwa shine mutal wanda yake adda ruwa in yan yadda an ka jawo ba kun ga sai jawo da abubuwa ba daɗi wa ta kharju nafsul kafir sai ran kafiri ta ta kalgari ne fil mai kamar ganin irin su in za su mutu sai an rufe musu daki Allah ya tsare mu wan nashitati wan nashitati nashita kuma Allah ya rantsuwa da mala'iku masu karɓar ran musulmi na kwarai wato da nashadi wal mala'ikati ina rantsuwa da mala'iku tan tanshidu nafsal mu'min wanda ke sa nashadi ga ran mu'mini ay tahulluha halal da dora walwale rai hal walwale wa rafiqan mai sauki wa ha ta karbiran kama tuna shidul qalibin yadil ba'ir kamar yadda ake walwalewar abin nan da baibayi daga abin na kawahun daga kawar dakumi wato shi musulmi na kwarai sai a ɗora ɗibar ransa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana yi yana hutawa ana cewa yaya kaji ya alhamdulillah wa inna ma hasan naz'a bi nafsil kafir ya keɓance hizga garan kafiri wa nashada bi nafsil mu'min sannan mu'mini shi ko wato da nashadi li anna bainahuma farqan domin tsakanin su akwai bambanci baban kana da rai ni wato abin nan an sa nashadi ran kafiri an hizga li anna bainahuma farqan domin tsakanin su akwai bambanci hasan fannazu jazbun bishidda wato in an ce Hisga wato a jawo da ƙarfi wa nashdu jazbun bi rifqin shi ko a dora ja wato da sauki ana sa masa nashadi Allah ya sauƙaƙe muna don haka wato mutuwa wato ita ce mafi sauƙin abinda abbayanta ko abinda an mafi tsananin abinda abbayanta wato ga kafiri mutuwa ta fi sauƙi bisa ga abinda an baya gare ta daga mumini mutuwa ta fi tsanani bisa ga abin da abba ya gare ta iyakar wahalar mumini annan ga mutuwa ko da yake ana sa mai nishadi والسابحات سبحا والسابحات sabha. Kuma Allah ya rantsuwa da abin nan da eh, mala'iku waɗanda yake masu eh, tafiya cikin sama kamar suna iyo bi amrihi ta'ala wato ta zakkuwa da umarnin Allah su tashi da umarnin Allah fasabiqati فالسابقات سابقا sannan masu tsera yani nufusul na tusabiqu ila alkhairat da masu tsera wato rayukan musulmi masu gaugawa zuwa ga ayyukan alkhairi da ayyukan ta'a domin an tashi za a yi aikin alheri, sai ka ga rayukan musulmi gaugawa suke ko musulmi gaugawa suke yi amma kafiri sai shi abin da shi dora zamewa sai ya nemi wurin bacci a komo فالمدبرات فالمدبرات أمرا الله يرن سواد ملائكو ما سو أبن سارة على أمر متاني أي الملائكة تدبر أمر الدنيا وإنك سنة سارة على أمر الدنيا أي تنزل بتدبير سنة سوكار سارة على أمر فالأدف بالواو في الأولين يدل على الاشتراك في الجنس kun ga abin an ce wanna zi'ati garka wanna shitati na shita wasa bihati sabha wannan ya nuna kenan nau'in mala'iku ne waɗanda masu wannan waɗanda masu wannan <coughs> ah, kun fahimta ko ay al mala'ika bil fil jinsi ay al mala'ika bil fa'i fi thalisa amma ga na uku an kace fasabiqa fasabiqati sabqa war rabi'a fal mudabbirati amra ala tagayyur don a nuna kenan sun saba domin asabihati sabiqati sabqa ba mala'iku bane mutane ne masu gauga zuwa ga alheri amma mudabbira ta amra su kuma wato mala'iku ne masu masu saukowa da tsarin al'amari to jawabin rantsuwa duka la tub'asun na za a tayar da ku wata wala tuhasabu na za a yi muku hisabi ayyuhal kafiru wato la tub'asun ana tayar da kai wala tuhasaban na za a yi ma hisabi ya kai kafiri wa huwa amilun fi yawma tarjihu يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة يوم يوشد ne abin nan za a tayar da kai ko kuma za a yi ma hisabi kai kafiri yawma tarjifur rajif a ranar da wato abin nan tsawa mai sa girgiza abubuwa take take abin nan take girgiza bi hayar jihu kullu shay'in da ita wato komai ya girgiza Yata tazalzalu komai ya motsa fa musifa bima ya hadusu minha an kai mata suna da abin da ke faruwa gare ta an kace rajifa tarjifur rajifa wato mai mai girgiza ta girgiza ta tabu har radifa wato sannan abin da kenan busa ta farko ita ce tarjifur rajifa sannan tatbaru har radifa sannan mai bi kuma ta bi ta wato busa ta biyu tsakanin busa ta biyu da ta farko shekara arba'in Kuma fahimta ko wal jumlatu halin min ar fal yawm wasi'un wato yinin nan mai fadi ne lin nabkhatayn ga busawa biyu wa gairihi fa sahha zarfiyatul basi aqiba thaniya wato kamar yini guda ne amma abinda tsakanin su shekara 40 hmm. hmm. ba ko ba mala'iki ba kowa duk kowa ba mai rai hatta azra'il hashi azra'il lubib fashi ma da ya busa ta farko ya gama shi kenan sannan bayan haka nan a fara tayar da shi kun gane Allah sauƙaƙe yau wajifa wasu zukata a ran nan wato masu tsoro ne kwarai kalika masu abinajin tsoro ne أبصارها أبصارها خاشعة إذا نن ودن زكاتا رنن خاشعة ما سقطتيني ذليلة لحول ما ترى وتقطتيني دون صورون أبين سمك غني يقولون يقولون إنا لمردودون في الحافرة su waɗannan zukata da za su zama masu tsoro a ran nan su ne zukatan masu cewa a yau wato duniya wato suna cewa ai inna lamar dudu na fil hafira mu za a mayar da mu abin nan ga sawun mu an raddu ba'd al maut za a mayar da mu bayan mutuwa ila al hayati zuwa ga rayuwa wal hafira ismun li awwal al amri in an ce raja ala hafirati ya ya bi sawun sa kamar da Hausa ake cewa ya koma ga sawun sa wa min raja fulanun fi hafirati mutun ya koma ga sawun sa hmm, idza raja'a min haythu ja'a wato za a mayar da mu ga sawun mu a idza kunna إذا كنا عظاما نخرة to tun da na duniya suna ba su yarda da tashin kiyama ba suna cewa za a mayar da musu sa'o mu in mun mutu ai idza kunna idza man nakhira shin in mun ka zamo tsaku eh, kasusuwa nakhira waɗanda sun ka rududdige za a rayar da mu bayan mun lalace cikin ƙasa haka suke faɗa kalu قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا سكا تيكما تلك إذا كرة خاسرة wannan komawa cikin duniya bayan da mun mutu a koma tayar wato karratun hasira komawa ce wanda yake mai hasara ba shi wata auku ai za ta kusura ne wato mai hasara ce bai yiwa haka suke cewa wa inna ma hiya zajratun wahida sai Allah ya ce a a wato abu ne mai sauki fa inna ma hiya zajaratun wa tsawa guda ce kawai ai arrajifa allati aqaba al ba'su zajaratun wahida wato tsawa ce guda ko da yake wato tsakanin su akwai shekara 40 kwanci amma yan tashi tayarwa wato kamar tsawa guda ne kamar kakunan lantarki duk sai a tashi gaba da fa'ida hum fa'ida bisahira fa'ida sai ga mutane bisahira ga bayan ƙasa bi washin arli fuskar ƙasa ita ce abin nan sahira ko sahur ai a haya rayayi ga su rayayi ba da makanu bi batani bayan da suna cikin cikin ƙasa a muwatan matattu kuma masala ala kafiyat istidrajihi man yashtari fil iqdami ba an ce wannan sura sura abin da take nunawa wato wanda ke tsaurin kai to yadda Allah ke jinkirta masa sannan bayan kanan ya kama shi wato ya tari fil iqdami ala takdhibi ayatihi ba'da bayyana da kula haku bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya ki karɓa, to yadda Allah ke yi mai istidraji bayan kanan shi kama shi ga misali hal ataka hal إذ ناديه ربه بالوادي المقدس قويا هل أتاك حديث موسى شل لابار موسى يا زوما يا زوما يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ ناداه ربه لو كتن لأبن أبنجزن سيكلا موسى بالوادي المقدس قوان رافي وان ديك أبنس أركا كي وسونا شكينا فقال له الله يتشم موسى اذهب الى فرعون انه طغي الله يتي ما موسى اذهب الى fir'auna ka زوا ga فرعون kai masa wa'azi innahu daga ya ketare haddi jawaz al hadd fil ya ketare haddi ga kafirci فقل هل لك فقل هل لك الى ان تزكي to kun gani wanda ya haddi ga kafirci ba faɗa shi ake yi da duka ko ko abin nan mun yago maganganu ba sai a yi mai magana mai laushi har ya yadda girmansa da kansa a take faƙul ka ce masa hallaka kana iyawa ila an ta zaka ka tsarkaka kana so kun ga ba ce da tilas ka yi ba kana iyawa kun hanyar da ko ta ta harka ka yi tsarki mai shirka da kahirci bi an ta shahada Allah ilaha illallah Musa rasulullah ka yi kalmar shahada ba abin bautawa da gaskiya sai Allah Musa manzon Allah ne kana iya yin haka ka ce masa haka nan in ka tafi وأهديك إلى ربك فتخشي وأهديك إلى ربك كما كان سو واتو إن شير يدك زوا ga ubangijin ka na gaskiya wato ka shi da hujjoji fa ta hashar ka ji tsoron sa fa arahu al farihu la yatal to kun bai ce yana so ba amma duk da haka Musa ya ci gaba da wa'azi wa arahu al ayatul kubra ya sai nuna masa ayoyi wadda wato aya wadda ta yi girma min ayati tis domin shi Musa an bashi ayoyi tara wato daga ciki akwai hannu akwai sanda ah, abin nan in ya hannu cikin ah, aljihun riga fitar kamar lantarki ah, kuma sanda in ya je ta zama ciji bayan haka na akwai abin nan sauran ayoyi shidda ruwa da an ka aiko masa a tufa tufana wal jara da abin kwara ta tautacen ya duk abin da an gare su wal abin da da inna sanna alaihi na wal jara da wal qummala sannan kwarkwata ko ina wadda fadi'a da fadi ko ina ko ruwa za mutum zai sha bai iya samu sai cikin kwadi wadda sannan jini ayatu mufassalatin waɗannan su ne ayoyi to ya fara jefa masa wadda ta hi domin ita ke da sauki aya wadda ta hi girma wata ta hi sauki kuma wadda ta hi girma hannunsa ko kuma sanda eh wannan ragowar ayoyin ba bayan an ah, bayan ya nuna masa sanda da hannu eh abin da nake nufi bayan mutuwar fir'auna aka kawo rabuwan ayoyi a tun zamanin fir'auna nan da waɗannan da abin nan kamin fir'auna ya mutu ai Musa ya hita daga Masar ka gane ba wani bin sai ya kamo shi an ka an ka halaka shi ba mm, ba zaba wa asi thumma adbara yas'i fahashara fahashara fanadi فقال أنا ربكم الأعلى to bayan Musa ya tafi ya nuna masa ayoyi waɗanda sun kashi girma aya wadda ta fi girma fakar da sai fir'auna ya karyata musa wa asallaha ya saba ma allah ta'ala sun ma adbara bayan haka nan ya da bai da gabarin imani ya tsafil alibil fasad ya dora tafiya cikin kasa da banna wato ya yi ta kulle kulle a jawo masu sihiri a jawo masu kaza fahashara ya tara masu sihiri da rundunoninsa fanada ya yi kira cikin jama'a fi ma fali cikin jama'arsa bi nafsi da kansa aw munadi ko ko ya samu yekuwa yekuwa Eh, faƙala ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku wanda yake ɗaukaka duka ai la rabba fauki babu ubangiji sama gare ni wato abinda Musa ke faɗa wato ba daidai bane to mi yake nihi wasu sun ce ya yi yan gumaka mutane ba su da ikon su gaishe can suke dukawa su gaida gumaka sai dan wai gumakan ka gaishe shi ko kuma manyan mutanen yan majalisar sa su ne mazakwa su gaishe su kuma su ta gaishe su saboda haka wato shine a'ala kenan to wa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi ai ahlakahu bil garq Allah akhadahu Allah nakala al-akhirati waluli wa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi wato ya halaka shi da nutsarwa nakala al-akhirati wannan shine azabar kalmar karshe da yace shine mahi daukaka wal ula da kalmar farko da yace ma alimtu lakum min ilahin gairi don da farko ce mu mutane yayi ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abin bauta wanda ba ni ba ita ce sannan daga baya da abu ya tutse ya ɓaci sai yasa an kai ya kuwa shine ubangiji wanda yake daukaka daga nan an ka kama shi gaba ɗaya tsakanin wannan kalma biyu wato abin nan shekara arba'in kun gani Allah yana kallon sa har an kai shekara arba'in yana wannan yana wannan kafirci to ci gaba inna fi zalika la'ibratan liman yakhshi inna fi zalika almazkur ga wannan abu da an ka ambata alai ibratan abin akwai abin kula liman yakhshi Allah ga wanda ke tsoron Allah ta'ala wala ya taqaddamu ila al-ishtira'i bi takdhibi ayati saboda haka mai tsoron Allah ba zai tsaurin kai da karyatawa ayoyin ubangiji ba ba da ta bayyana lahul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare shi kun gane to ci gaba antumu ashaddu khalqan min samaa banaha thumma zakara ta'ala mas'alata khalqi samaa'i Allah ya ambaci mas'alar khalqta was sama da ƙasa wal arli dalilan ala kamali qudrati don ya nuna kenan komai yace zai yi wato abu ne mai sauƙi. fi ahadha lil mutakabbirin kama wa masu tsaurin kai bil da azaba wa ithabatil mutawadiin masu kankan da kai kuma ya musu sakamako bil husna da abin da yake kawo qala fa antum ashaddu khalqan shi ku mutane ko kun kai tsananin halitta amis sama ko ko sama eh, ashaddu khalqan ko ko sama ta tsananin halitta ba'athakum ba'da al mauti ko shin tayar da ku bayan mutuwa ashaddu khalqan shi tsanani shi tsananin halitta a ammu halku sama'i ko ku halitta sama inda kun wajen ku wa fi taqdirikum ma kuma ga kaddarawa ku ku diba cikin ranku shin tayar da ku bayan mutuwa yafi sauki ko ko abin nan halitta sama yafi sauki ko ko wane ne yafi tsanani kun gane ko wa idan ahwaliha bana to Allah ya halitta ta tun nan farko likaifiyati khalqiha wato ya abin nan bayanin li khalqi ita sama an halitta ta to ci gaba rafa rafa ba sauwa rafa ya dauka rufin ta ba da ya aza wani abin nan eh, ginshikai ba fa ha ya daidaita halittar ta bila aibin babu wani aibi ta tsawon zamani tana nan ba ta canza ba وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها يروح يسعى دارين تيده وأخرج ضحاها يفيد أبنا هنسنتا أي أبرز نور الشمس أي بيّن دهسك رانرتا وأضيف إليها الليل لأن لأنه ظلها ومن dare inuwar rana ne ko ko inuwar abin duniya ne wa shamsu ko eh, kuma rana an ce haskenta ta li'anna shi ne fitilatta wa muraduhu bi nuri shamsi an-nahar wato daga hitowar alhijiri zuwa faduwar rana liwuquhi fi muqabilati layl domin shine yayi muqabala da dare fakan na bi nuri anin nahari wa abbar anin nahari bin duha saboda haka hantsi wato ana nufin rana shi kuma dare wato domin hasken shi wato abin nan an kasa mai duhu li'anna duha akmalu ajza'in nahari bin nuri wad dawi kun gane to wal arda ba'da zalika wal arda ba'da zalika daha wal arda ba'da zalika daha kasa kuma wato bayan halitta sama da ha ha ya mulmulata ai ja'alaha ala surati dahawi ya sanya ta bisa ga surar kwai kwai shine shine kwai wa kana makhluqatan qabla samai min ghairi dahawin to yi wa mutum ya karanta wa surar safat ya karanta wannan ya rikice wace an ka fara yi domin sai bayan an faɗi yadda an kai ƙasa cikin wal arda khalaqa fi yawmayn fi arba'ati sawa'a lis sa'ilin thumma sawa'il samai Wata ya nuna kenan sai da an kai ƙasa sannan an kai sama amma a wannan ya nuna eh, sai da an kai sama sannan an ka taho an kai dahawu wato kenan an yi ƙasa amma ba mulmula ta ba bayan an sa kayayyakin da a cikinta duka ba mulmula ta ba sai bayan an yi sama an ƙare sannan an kato an kare mulmula ta kamar kwai wani wurin kuma ana cewa an shimfiɗa ta sannan aka je eh ga ganin ka shin hida ce bibi? amma yana yanzu in abin in shi na hiya akan kwai ba ganin shi yake shin hida ba eh, wato abin da nake nufi eh. an ce an yi ƙasa sannan aka jefo duwatsu don su karkafe ta eh duk da haka eh, an yi ta an sa duwatsu don su karkafe ta amma mulmula ta fa abin nan ta zan kwai bayan sama ka gane to wa haka da fi khalqi ardin wa sama yushkil fihi ayyu dhayn qaddima fa khalquha muqaddamun ala sama wa da'uha mu'akhkharun bilamtira to eh, mu ci gaba أخرج منها ماءها ومرعاها ita kuma ƙasa bayan an yi ta kamar ƙwai a kharaja min hama'a Allah ya fidda ruwanta da gare ta bi tabziri uyuni a yanka gudana da kudi ba cikin ƙasa wato mare mare na nan na gudana gashi nan sama ya bushe amma ka haƙa ga ruwa nan na ta gudu wa mar'aha kuma ya fidda ciyawar abinda dabbobi za su ci daga ƙasar matar afun abin ni'am min shajara na itace wa sha'ab da ciyawa wa ma yakuluhu nasu da abinda mutane ke ci min al-aqwat wa thimar na abubuwan ci da 'ya'yan itace duk an ka fitar daga ƙasa wa itlaqul mar'a alaihi isti'aratun da an ka ce makiyaya makiyaya ta makiyayan mutane ko makiyayan dabbobi duk ɗaya ne an ka fitar daga cikin ƙasa والجبال والجبال kuma da duwatsu arsaha ya kashe ƙasar azbataha ala washil arli litasqina don ƙasa ta yi abin nan tunatsu in ba don haka nan ba a iya yin gida akan akan ƙasa sai ya sai ya rushe mata allakum wa li an'amikum wannan abu don mun yi shi don jin daɗi gare ku li an'amikum da ku da dabbobinku wato jam'u na'am wa hiya al-ibl wal baqar wal ganam dabbobin ku na gida wato don ku ji dadi da ku da dabbobin ku mun gode fa idza ja'at as-sa'a fa idza ja'at to idan musiba wadda ta higirma ta zo wato shine busawa ta ta biyu ay addahiyati wato musiba allati tadummu ala dawahi wadda yake tana tafi ta'alu alaiha tafi sauran musibu lokacin da ta zo ta busawa ta biyu yau mai ta zakaru insan yau ma ya ta zakaru insanu ma sa'i yau mai ta zakaru ba yau mai idin ba ne yau mai ta zakaru insan ranar da mutum ke tunanin masa abin da ya aikata fi duniya min khairin wa shari in khairi ne in shari ya dora tunani ah, ko da khairi mutum ya zai dora zargin kansa don mi bai ya kara ba balle wanda ya shari zai yi nadama don mi ya yi وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم سنة أبين جهنم وتا mai tsananin kuna liman yara ga duk wanda yake yana iya buɗe idanu ya gani ba ce liman ra'aha ba don kada wasu su hita sai an kace liman yara ga wanda duk ke buɗe idanu zai gani buɗe ido fa amma man tsada Sammaman Kauye wa'asar lahayya ta duniya, innal jahi ma hira ma aure. Ba mamman ɗaga, amma wanda ya yi tsaurin kai, wato mai tsaurin kai ya karya ta'awiyan Allah. Wa'asar lahayya ta duniya zaɓi rayuwa ta kusa ya bike na shawar shi. innal jahi ma ma aure. Wuta mai tsananin ƙuna ita ce makoma gare shi. Allah ya sauƙaƙe shi ne sakamakon mai tsaurin kai daga ayoyin Allah ya ga ya sani amma ya ƙi wa amma man khafa wa amma man khafa maqam rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa to wa amma man khafa maqam rabbi amma wanda ji tsoron matsayin tsayuwa gaba ga ubangijinsa wani hannunsa anil hawa ya hana ransa wadda yake mai horon shi da hiv ya hana ta anil hawa daga son zuciyarta wato kenan bai bi son zuciya ba shi agoyinsa fa innal jannata hiya al-ma'awa to lalle aljanna hiya al-ma'awa ita ce makoma gare shi kun gane kofa daki fin nari wanda yake mai tsaurin kai wato sai ya shiga cikin wuta wal muti amma mai ta'a al mai tsoro fil jannati sai ya shiga cikin aljanna يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة wato su kafirai masu izgili wato sun bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana ba al-ahwalil mutajarri'in wato sashen halaye masu tsaurin kai ala takadibi ga ƙaryatawa min su'ali ta'annutin wato wanda yake suna tambaya tambayar ta'annuti wasu hizayin kuma suna izgiri ya ko ya na hu ala nabi wato wannan an eh, abin tambayar da suke faɗa ga annabi wa bayyana lahu kayfa yujibuhum bima yuskituhum wala wala yushfihum wato akwai masu tambaya tambayar walakanci kuma don kurewa ga annabi sai aka ce ga yadda za ka amsa musu amsawa wadda yake za ta sa su yi shiru sannan kuma ba samu wani amfani ba ga shi ya sa'alu na kanin sa'ata suna tambayar ka yaushe sa'a tashin kiyama za ta zo ayyana mursaha yaushe za ta tabbata ta za ya zo فيما أنت من ذكرها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها ميدا ميكا ميحد أكا أمبتونتا أي ليس عندك علمها wato aka ce ma annabi kai baka sani ba mai tambayar ka ya tambaya inda bai dace ba domin wato abin nan sa a tashin kiyama Allah ya santa bai faɗa ma wani mutum ba hatta tadkura wata baka sani ba balle ka ka ambace ta wa huwa min mustathara bihi eh, eh, Allahu lugu wato sanin lokacin tashin kiyama wato Allah dai yake banta da shi aw kunta min ala ko eh, aw kunta min alamati har kubura ko ko kai zarku wakka shine alamomin ta waɗanda amma wasu ka girma wato irsaluka aiko ka wa anta khatimul anbiya kai ne cikon annabawa al-mab'uth fi nasin sa'ati wanda an ka aiko wato cikin iskan sa'a tashin kiyama wa dhalika dalilun yadulluhum alal al-ilmi bi ya wannan ya isa ya zama dalili mai karantar da su ga aukuwarta an karibin kusa wa hasbuhum hadhihi al min al wannan martaba ta ilimi na cewa aiko annabi shine alamar ta ya ishe su ila rabbika muntaha na karanta bayan haka nan sanin al'amarin gaya al'amarinta zuwa ga Ubangijin ubangijinka ne ai muntaha ilmi halaya alamu ha gairu ba wanda ya sani sai shi innama innama anta munziru man yakhsha wato kai kana da wata siwa guda game da ita kai mai gargadin wanda ke tsoronta ne kawai kana yin gargadi ga wanda ke tsoron sa a tashin kiyama kun fahimta ko shi daya bambancin ka da sauran mutane wajen saninta كأنهم, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها to ka'annahum yawma yarawna kamar da su mutane ranar da ko kafirai masu musunta ranar da suke ganinta kamar lam yalbasu illa ashiyatan basu zauna ba sai gurgudan marece kawai audu ha ko ko hantsin marecen nan kawai wato yin yin sa'i ko abin nan sa'a safi ko sa'a marice ay ashiyatu yawmin aw bukratihi wa sahha idafatu duha ila al-ashiya lima bainahuma min al-mulabasa iz kuma tarfan na domin ge hukane na rana ko marece ko safe wa hudnal ilafati wuqul kalimati fasila wato kenan ta kare kun gane to ci gaba